Thank you. inna da raji'un yau ma dai da alama sai na makara hawa wai wace irin rayuwa ce wannan dan Allah dan annabi kina kallo sai abin da nake ina ta kiran ki ina ta kiran ki an na fito kin kisa ki fito mu tafi hawa hawa wai kina ina ne dan Allah ki fito mu tafi ya haka na Allah ka yi haƙuri wallahi shirya wani duk yanda ka kai ga sauri sai lokaci ya ƙure maka amma ya dace irin wannan tsakani da Allah kullum sai ne magana akan abin nan kin san fa gurin nan da nisa sai na kai ki ma'aikatar ku sannan fa zan wuce in zo in tafi ta ma'aikatar ga gosulu a cikin garin nan ba ni da wani lokaci da zan tsaya dinga miki maganganu ya dace a ce fa a matsayin ki na matar aure kafin a ce na tashi kin tashi kin shirya mun komai ki shirya kanki ni ma ki shirya ni shirinki da da nawa duk a hannun keke ke miji fa in kaga kazama miji fa matarsa ce kazama ya kamata a ce komai matar ce take mijinta amma tsakani da Allah a ce ni zan tafi ki da asuba in ni zan baki burushi in ki ki wanke baki eh, tsakani da Allah in shirya miki abinda zaki sannan mu zo mu tafi gurin aiki ya rayuwa ta dinga yi wa haka kuma gashi kin fito mu abubuwa a biki gama kikin tsaba zan fita da ke ka ba mu yafi kin san kofar gidan mu ne daga ka fita ka abin nan ko kuwa ni matsala ta da kai mita kawai idan za ka kai ni gurin aiki sai ka yi min gori ni ga su mata ta har na yi min ciwo wallahi ne da dan Allah ya sauri ki shiga ki fito ina zuwa wallahi ne da raji wannan wace irin musifa ce ka tafi Ni Nishi nake ma kamar ba zan iya zuwa wurin aikin ba. cikina ne yake ciwo. amma kin san ba za ki tafi ba kika zauna da ni fi sabilillahi ya za a dinga rayuwa irin wannan ne dan Allah dan Annabi to ciki na ne yake ciwo wurin aikin nan fa kin san fa da yanda fa aka ya aka aka samu aikin nan in na shiga na fita aka tafa min abun nan kuma aikin ma ba za ki je ba sai kin zo kin ja karula kuma kin kaja min wani sabon aikin sabo tsakani da Allah kuma ni kin zauna da ni ban tafi na ba sannan kuma ki zo ki ce min kuma duk wannan ne din ki ce da ni wani kin fasa zuwa shikenan nagode au na manta muna da sikirini bari ina so na hai shikenan ina je ina je Yaya? Kar ka dane ka samo gida ba abinci ba. Kamar yaya? wannan wani sabon salo ne kuma gemu aka faɗa eh saboda babu ashana ashana kuma eh haba da Allah kai subhanallah yanzu ke saboda Allah ashanan ma shi kenan sai an tambaye ni ki yanzu ba za ki iya kukutawa aljihunki ki sai ashanan nan ba mai gida na ranta maka baka biya amma dai gaskiya salama baki ba ya za a yi saboda Allah girkin nan fa in fa kika dafa fa ba ni kaɗai fa zan ci ba har da ki shikenan to shikenan in na fita yanzu zan aiko da ashana shikenan na manta sabulun wanka ya kare yanzu kwana kwata-kwata kwana uku. Haba mai gida ba ni kaɗai nake wanka da sabulun nan ba kai ma fa kana yi. Wanka kike ni ma ina wanka da shi amma mu biyu ne. ai ya isa a ce sabulin nan fa saboda Allah na ka sabulu a ce yayi sati biyu amma shi kenan ina gani dai duk yadda aka yi in bana nan ma wanki kike yi da sabulin shi yasa nake jin kayan ki suna ƙarshen sabulu ba ya zai a ce sabulu kwana uku ya ƙare haba dan Allah dan Allah yayi kwana uku ma wani ma ba wuce kwana biyu yanzu baki da ba sabulin kika yi wanka watsa ruwa ne ba sabulu ne wanka zauna haka shi ma dai na ji ba yanda zan zan zan to da sabulun oke na manta ma ba ba da kuɗin mai biredi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ina kike so in saka kaina ne ye ke saboda Allah kullun cin biredi gayam gayam gayam gayam kin zama wani aboki na Ye? to mai gida ka so da yawa man ka ajiye kinka na san da yanda zan yi za mu tafkar hajji insha Allah akwai sauran magana ne kai inna lillahi dan Allah dan Allah ga sai na dawo kai zaman ka nake yi dole ka biya ka Wallahi kin gani. Amma ki shiga da wuri ba. ke dai bari wallahi rayuwar nan ta yanzu talaka yana cikin wahala kamar ya kawata me ya faru kin san tunda da fito daga gida ban samu abin hawa ba a kafa na dinga tafiya sai da kyar na samu sannan na ƙara su ki gani da a gajiye ba wahala da na sha wa kawata wallahi ban san adadanta ba kash amma na tausaya miki Ya sha ofis ina an sa ido akan waɗanda ba sa zuwa da wuri yanzu ba ki da na sha fama akan na gama komai da wuri don na fito tare da mijina ni kaina Na san da ba tare muke fitowa da shi ba da na sha wahala. Ƙawata kenan, ni da bani da wanda zai ɗauko ni? Wallahi wani zaba ma in na yi tunani sai in ji kamar na haƙura da aikin nan, saboda takura ta yi yawa. Wanne irin ki bar aiki? Samu za ki ke ma ki yi aure. Ko ki samu wani saurayin da zai ringa kawo ki. Sai ki wajabta mai kullum ya ringa kawo ki, me amfaninsa? Ƙawata banda ki, wani namijin za ki dinga samu kullum ya dinga kawo ki wurin aiki. Yau da gobe fa sai Allah. Ko mijin naki ne ma ai sai kin yi da gaske. Ki kawata? Ban baki labari ba. Kawata kina ji na? Ina jin ki. Ba ni labari na sha. Ina sani. Na ofis ɗin? Shi fa in gaya miki. Ina ji. Amira Amira. Sani. Ya gari? Wallahi gari lafiya ya aiki. Alhamdulillah. Wai na ji an ce ki fa za ki ɗauki ɗaukar dashi. Eh kwarai ni zan ɗauka. Alhamdulillah. Dama abin da ya sa tuntun nake ta san ma in ganki tunda na ji wannan labarin. Saboda ya kamata a ce da kin ɗauka ki zo mu zauna mu tattauna akan wata magana mu baki shawarar yadda zaki da su. A'a, sani ni da kuɗi na kuma sai ka bani shawarar yadda zan yi da shi? Ba na bane, ai na san abin da zan yi da shi. <laughs> yo ban da abinki Amira, ai na ga cewar kin ga da yadda kike shan wahala kike zuwa wajen aiki. Ni ma nake shan wahala nake zuwa wajen aiki. To me zai hana mu haɗu guri ɗaya? Kin ga ai zai fi amfani. Ok, na gane abin da kake nufi. Mu haɗa kuɗi da kai mu sai mota ko? <laughs> to bari miki gwari-gwari ki gane. ya kamata a ce fa kin ga ni kaɗai ne ke ma ke kaɗai ce na ga me zai hana da irin wahalar da kike sha ga matsi ga rana kina shan wahala wajen neman abin hawa ma kin gane ko ga kuma irin matsi da ake samu a wajen aiki na ciwar lalle lalle mutum ya zo da wuri kin ga da yawa kikan samu ki makara to sai nake ganin me zai hana a ce mun daidaita me kake nufi ne abin da nake nufi idan kika ɗauki wannan kuɗin kin ga sai ki bani in ya so kin ga ai kin ga gaba ɗaya da yin al'amarin ya yiwu gurin ki za su dawo kuɗin ma kin ga idan ɗauka ta ta zo shi kenan daga baya kin ga ko a hankali sai na dinga biyan ki aure <laughs> amma wallahi sani ka bani mamaki kai yanzu ba za ka iya yin aure ba har sai an ɗauki kuɗi an baka sannan za ka yi yo ina laifi wannan ai shine mai na to amma wallahi sani ka bani mamaki yanzu in sha wahala in tara kuɗin na wata da watanni kawai kuma yanzu ka zo min da zaton wa in baka kuɗi za ka aure ni an gaya maka ban da manema ne wai ke amira kina nufin wai baki yadda bane an ki waya baki yadda bake a'a Ka da ana ba na hanya a wuce a'a haba amira ki gane fa wannan abu wannan fa abin taimakon juna ne in saboda Allah idan kika bani wannan kuɗin ai kin taimaki kanki kin taimake ni ko ba haka bane ba tunda dai dauka ta bata zo ba kin gaba idan fa kika bani kuɗin nan ba fa kyauta za ki bani ba rance ne kin gane ko tunda dai ai ko a harkar kamfanonin duniya ai ana karɓar rance a zo a kafa kamfani to mu ma kin ga ai kamar masu kafa kamfani ne ko ba haka bane ba <laughs> a wurin ma da kafa kamfani ka ga dai ka ba a Allah ki saki ji ni saboda Allah in kin bani kuɗin nan a hankali a hankali zan dinga biyan ki bayan kin shiga kin ga fa ni ne fa ciki ni ne shanki ni ne sitira ni ne komai ba in kika bani kudin nan ma karshen ta ga in ma da cewa za a tsaya a lissafi ai sai kin dado wasu to kuma sai aka ce maka da kuɗi na zaka ci da ni ka sha da ni ka tafatar da ni ko to amma ai biyan ki zan kin gaba ina fa ganin fa idan Allah ya sa fa al'amarin nan yayi kika ji daɗin zama ba wani abu bane baki ban mun su kuɗin nawa? Eh. Ban maka. Kai kuwa. To kai yanzu ta aka yi maka bani da wanda nake so ne? Ayu. Babu kuma wanda yake so na? Haba, Amira. Tausaya miki nake yi fa na gaya miki. kamar yadda kin ga nake ganin kina wahala ko ba gaskiya bane ba yanzu yau saboda Allah yau yanda kika zo na dade ina ina tausaya miki yanda naga kin zo din sai naga ai ya kamata a ce na taimaka miki komai a kare maganar nan ta das kin gani ki dinga zuwa office din nan a mutunce ka ga malam duk fada da bakin ka ba zan yi da ba kawai ba na hanya da wuce eh kin wa ki inda kin bayar banda ma abun nan banda ma abun mace ke da za a taimakawa kina wahala kina abin nan ke za a taimakawa inda Allah na tuba inda kin san mutuncin hakan ma ai da gaba ɗaya ko da ban tambaya ba ma ai sai ki ɗauka ki bani. <laughs> Lallai fa amma me zai hana idan ba abin da zaki sai mu tafi gida na ki huta dai mu sake ki. A to ba damuwa sai mu tafi tare dama kin ga yau ba wani aiki za a yi ba tunda muka zo ko fayil ɗin ba a kawo ba. kawai sai mu wuce idan mun gama abin da muke yi ko mm-hmm. ba a kawo ba to kuma duk a zaman da nake ta na ba abin da suka kawo Na gajiya. Aizan? Alhamdulillah. Ya lamura. Alhamdulillah. An tashi kenan. Ƙwarai ko wallahi. Eh ni ma wato mutum ne na zo ɗauka hanyar nan ta ku ba ta da daɗi. Allah sani. Banda dole mm. ba da matata ba ce mm. wannan ofis ɗin naku da ban zo shi ba. Amma haka in zo da safe in zo da yamma ya kace shan ƙwayar bature. Eh, ita nake so in ɗauka eh. mu tafi. Da su da su suka fita. Kamar ya? na zata ma ko kun yi waya ne za ta je ko gidan suna haka da su da fita ya za ta yi min haka sai zabga mata kira nake na kira ta ya fi so saba'in gaba ɗaya bata ɗauki wayar ba kuma da ta ce da ni zuwa tafi da ita da ta san cewa za ta tafi kafin na zo ai da kaga na huta ko ba haka ba eh, Allah sarki ai ka san yanayin network din namu sai hankali tsakani da Allah su mai sa matan nan ba sa mana adalci ne ne a dinga abu daya a dinga abu ɗaya a zo a kawo ta a zo a mai da ita na yi abun nan gosulu motoci na tsaya na yi gumi yau ya fi duro shida saboda tsabar shiga da fita wannan zamanin abubuwa sun yawa daurewa kawai ake in je na gurin neman kuma sannan sake biyowa ta nan gurin ko mu kwanta gaya min kaga na yi zuwan banza dai kenan a kai ba to ni ma ina gani tun da dama na tashi kuma ta yi na bi mun samu saukin tafiya yau ba da Allah ba ta ɗan jira ne neman halatta wuya barawo ya ce haram ɗin ma ba daga baya ba ani wallahi kin ga ina yin aure zan aje wannan wahala kwanciya ta zan sai dai kawai a nemo a bani ni ma nakan yi wannan tunanin idan ka ce ka zauna komai sai dai ɗa namiji ya maka kana tare da wahala da ɓacin rai komai sai ce jira jira bari na je na ɗora mana abinci ke kuma ki shiga kiwon ka dama wallahi kin ga kamar a neman sirace na ruwan zafi a jiki Bari in je watsa na sha iska. Mhm. Wato sanin kanka ne sani. Mu nan da muke ma'aikata, matan mu ma'aikata, ba ma samun kulawa irin yadda ku da kuke da mata mazauna gida kuke samun cikakkiyar kulawa. <laughs> Kabiru kenan. Ai bari in gaya maka. Ku fa kuke da cikakken iko. Kuke yanda kuke so. ba kamar mu ba mu ainan da kake gani muna auren matan gida kaga matsalar su tana da yawa ba dai da dukkan abin da suka ga cewar za a siya na harkar gida kai a shanan nan sai an ɗora ma ka zo ka biya ta ko kuma ma dai a ce an siya an karɓo bashi za ka biya to amma kaga ku kuwa da kuke kuke auren ma'aikata duk yan wasu abubuwa da za ta zo kai an kwannan ma hawa za ta zo ta ɗora maka ba ba za ta dora maka wata hidiman wacce tafi ka ba illa abin da ya zama ciwar farilla a kanka shine za ta yi kaga shi isa fa ni din nan da ka gani akwai wata a nan gurin aikin mu shi isa nake so na aure ta domin na san babu wata matsala da za ta kawo min dukkan wani abu in ta ga dama ma sai ta siyo min katan ɗin taliya <laughs> kai baka san irin waɗannan matan bane kai tunaninka wata ashana ai in gaya maka matan nan ba duka ne suka tare ka zama iri ɗaya ba ni dai musamman ma akan tawa ai duk in kana tunanin wani wayo dan tana aiki wai za ta dauke maka wani abu ba sa yi a banza wai talaka ya girma sarki kudin su fa nasu ne nasu nasu ne naka kuma nasu ne ba inda suke tafi da kudin su illa siyan gwal siyan fili siyan wasu abubuwa na banza da nawafi karkari dai a sai fili a tara a gina gida a zo a saka yan haya a zo a karke da rigima ai ta masifa da damban tashin hankali ba cin kudin suke yi ba yanzu maganar da nake maka kaga yanzu ga ina nan ita na zo ɗauka ban same ta ba to kar kai mamaki yanzu idan na koma gida zan zo in tare da ita tace da ni ta gaji ta yi wannan ta yi wannan tare da gurin aiki abincin da zan ci karshen ta da ni da ita ba mamaki sai na je na siya subhanallahi to abincin naka ne ya kare wani irin ya kare in ka je gidana ina da abinci ya kai na wata biyar a ajiye kawai dai hujjar ta ce da ni ta je gurin aiki ta gaji to wanda in haka ne ya kamata a ce idan ta je gurin aiki ta je ta dawo wannan gajiyar bai kamata ta hana abin nan tunda na bada dama a je aikin kansa to ya kamata a ce na samu sauƙin wani abu to ba na samu ko guda ɗaya ba na samu ko sai tashi hankali ni ta makarar da ni sai na ɗaya ni ba zan tashe ta ya kamata a ce matar mutum ita ke tashin daga bacci amma ni zan tashe ta in jira ta ta shirya sannan ɗauko ta in kawo ta gurin aiki in sake koma ya ka ce mai neman gafara bi sabilillahi wannan wahalar har da mai kama turka shi ashe dai tsuguna bata kare ba lalle wato wannan ya zame min ishara kuma ka an karar da ni gaskiya zan koma in ci gaba da riƙe matata ta gida na haƙura da wannan wato sai yanzu na gano cewar fa akwai matsala wannan dinnan da nake nema a wajen aiki idan na sake ma na aure ta matsalar da zan fuskanta sai ta fitar mata gidan saboda kaga ta san samuna ta san albashina saboda haka ita ce za ta dinga gallaza min ma ta ce min ta san lokacin da na ɗauki albashi ta san lokacin da da ko ne yake zuwa ai wannan duk san banzan naka da kake tunanin zaka aure ikace ka samu sassaucin kuɗi kai wa banza ba abin da za ta maka ka nemi iya naka mata ka ta gida ka je ku lallaba ku zauna lafiya nagode nagode Allah ya kiyaye Allah mu alkhairi Wani tambaye ki Amira. Mhm, ina jin ki. Yanzu aka ce adashin su fa'i wai dubu ɗari uku ɗauka? Haka ne ƙawata, har sun biyo Sara ta ɗauka farko. Kin san da ina cikin adashin nan kin san ɗauka ta me zan siya? Mota. Don Allah. <laughs> Wallahi. <laughs> Iyo sai babbar yarinya. A'a. <laughs> Mota dai. Mota. Ai zan ba gida mota ina. Ba wahalar ma zuwa wurin aiki. Lallai ka. Mota. Assalamu alaikum. Amma yau da wuri haka? Na riga duk na gama ayyukan da ya kamata na yi kuma ke gashi eh, an je a to da ke kuma kin tashi kin yi kin taho kin bani ki kika walar da ni ba don haka ma ta ma na riga na dawo ki kika iki min waya da kin gaya min kin ci da ni eh, gashi gashi ai da kin ga na riga na um Na manta ban gabatar maka da ƙawata ba? Sunanta Amira Shehu, tare muka makarantar shekara. Kuma daga baya sai muka haɗu gurin aiki. Amira, wannan shi ne my sweetheart. Ina wuni? Lafiya Hawa, ni wannan duk dogo gabatarwa na jima da ganewa ya kamata a ji da ni. Kash. Kash. gashi kuma ni wallahi mu gobe na dafa mana abinci ban san za ka dawo da wuri ba ka san me za a yanzu ka yi haƙuri ka je restaurant ka siya ka ci kaji a magawata ya kamata ka nema in wuce ku a tafiya za ki mm. honey na Allah ka ɗan rage mutane haka tafiyan ƙafan ba daɗi sai ku tafi tare ka zo mu tafi ki je gida ma bari a huta da ma har yanzu ana samun mazaje irin waɗannan to na samu mana to kin ga shikenan dai sai mun a office to shikenan Sannu mai gida. Yau, to, to, to, sarkin bani bani. Na dai riga na biya dukkan wani abu dai ko babu sauran wani abun nan. Shi kenan dai ai. Wannan kuma ya kai ka tara. Kamar yaya? Me na tara? Mun mm, ka fi ni sani. Wani irin na fi ki sani? Me kike so ki gaya min ne? So nake ka bani kuɗin faɗan kishiya. Ni zan je in siyo abina da kaina. Bana so kowa ya siyo min. So ni zan siya da kaina. Faɗar me? Kishiya. Ce miki aka aure zan yi? To abun duniya kuma? To wai shin wani munafikin ne ya gaya miki cewar zan yi aure? Kai dai mai gida kawai dai ka fito firi ka faɗa min gaskiya. Kin ga. bana duniya baya buya. Da Allah inda wani ragowar bashin ki ne da ya makale ki fito ki gaya min babu wani biye-biye kin gane ko? ba na son kumbiya kumbiya da wani kulumboto fa ki fito firi kawai ki gaya min abin da yake zuciyarki amma ba wani magana kishiya ba ba komai mai gida kawai bukata na ka bani kuɗin nan je kasuwa in siyo kayayyaki na da kaina ba sai kowa siyo min ba in siyo da raina yake so to shikenan ai ba dole bane ba ko in ma gaske ne in ma gaske ne zan yi auren nan ba fa dole ne ba in baki wayannan kuɗin ba dole ne kuma hakki na ne ni oh. da kai ma muka kare a cikin gidan barinta na kace zaka sake aure kamar akan ashana ma muke karewa ah to ni kuma ai dalilin da yasa kenan zan kara auren nan ko ba haka bane ba saboda ke ga yanda kika layin da kika dauka ni kuma ga layin da na samu ko ba haka bane ba ai taimakon juna ne ni da zan yi auren nan ba ko ba gaskiya bane ba ka ji da shi wani irin naci da shi dai kuɗin nake bukata ka to ba ni da kuɗin to wallahi akwai karamin yaki a cikin gidan nan karamin yaki kana so ko ba ka so karamin yaki eh. eh ina bindigogin suke ana yaki ko ba bindiga a ba da ni ba amma dai dai ki yakin ke kadai kin ko yakin ki dai dama ki zo ki ce min babu a kaza kina bi na kaza to yanzu na sabule salin alin karatun yankan jaki saboda haka na riga na gama abin da zan yi ki gane saboda wurin aure na babu abin da ya shafe ki a ciki saboda haka ai ba a hadisi aka rubuta ba cewar wai idan mutum zai yi wa aure sai ya faɗi wani faɗa kishiya a'a eh, to in mace in kishiyar ta mutu kenan shi kuma eh, kuka za a zo a saki ki kenan wallahi baka isa ba sai ka bani ku yanda zaka mata kaya haka ne maka zalika zaka ban kuɗin shiga kasuwa in sai abina sai ki bari shi ta shigo gida ko sai ki bari shi ta shigo gida to ni dai kuɗi nake bukata kinga Allah ni kinga ina wallahi ko kana so sai ka zo ka